fa sai wanda ya waye kashi mutumin busu za su yi kaye gaba dai kulle kulle bai sa su dare yan kundi kundi duk kwayi ku kare dan dole ba amaryar mu ta tare kashi mu shafi mabibi da turare

walwala dan bisar ja gaba sai ka shiga tuna yanzu mun sha kara tula wasu sai dai isa ki kunya pdp ta shiga tarko yaso yaso fada ba da ta ja gaba sai ka shiga takarar ku ya rusa gidan ja gaba sai ka shiga wai ya kira ima za su yi tsirf mun ji ya ce talaka sai ya shiga uku ja gaba sai ka shiga canjin kuɗin a kai dan a baro

abu shagaba sai ka shiga da ba wasu sai da isa ji yana ji da gidan shi sai ka shiga da ibrahim ba wasu sai da isa ji yana da kwarjini da na Kano kar ku yi shansa. Zulum a barna mu za mu ci duka. Wasu sai da isa jikura. Ina babba ma ban ciri tuta. Ga mai mana mu je yau ba mu huta. Wasu sai da isa jikura. Dan ba gudu jirgi mu ci mota. Gaba sai ka ga gida. Eh eh sallasa ƴan nasarawa. Wasu sai da isa jikura. A ne jalola na nan mu shewa. Ga gaba sai ka ga gida. Ga sokoto a kwa na kowa. Wasu sai daga nan mu gaida Yusuf zaila. Wasu sai Kaduna baya lukusa ni. Ya shi na ciki ya na barzo. Wasu sai kiran fara kema zaka ga ya zo. Ya sai ka shi. Da Hadiza 'yar bala. gaba sai ka shiga bi. Wasu sai dai sai ke ne abubuwan tare ba shi amana ta misali. Wasu sai dai sai ke ne gaba sai ka shiga Music at 360 gaba sai ai ba za ku zama faduwa. Ko da kuɗi ko kuɗi. gaba kai ga bayan shi ba. za mu yi. Masu ba za Wannan sakon nuna goyon baya ne daga shugaban cibiyar alhikima Alhaji Abdullahi Alhikima ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Alhaji Aswati Music at 360house.com.ng Okay, okay, okay, okay, okay.